بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko muna mika godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da sa muka fara azumin watan ramadan kuma muka karkare shi lafiya da dama mun fara da su amma ba mu kammala da su ba sanadiyan eh, idan mutuwa ko kuma rashin lafiya ko wani dalili don haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu da muka yi mun yi azumi mun yi sallar asham mun yi zikiri mun yi addu'o'i mun yi alkhairai muna fatan Allah ya karɓa mana su bayan ya karɓe su ya kuma maimaita mana. A Ramadan ya wuce, wanda yake wata ne, dama wata in ya zo yana ƙarewa sai a shiga wani wata. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake da wata ɗin, shi baya wucewa, yana nan ne dindindin. Ayyukan ibadu da muka yi a cikin watan Ramadan, Allah muka yi ma, kuma shi ya ce mu yi, tunda watan ya wuce, Allah yana nan. kuma ya ce mu yi ibadu kaga kenan za mu ci gaba da ibadu kenan ah, me ya rage bayan watan ramadan menene ya rage me ke gaban mu kuma bayan watan ramadan ba za mu fahimci abin da yake gaban mu ba sai mun san abubuwan da muka yi a cikin watan ramadan a watan ramadan mun yi ayyuka kamar haka na ɗaya mun yi azumi na biyu mun yi sallan nafila na uku mun kula da sallah akan lokaci, sallar farilla, mun yi shi akan lokaci. Na huɗu mun yi sallah a cikin jam'i, ko nafila ne ko farilla ne mun yi shi a jam'i. Na biyar mun karanta Alƙur'ani. Na shida mun yi zikiri, kowane irin nau'i, salati ne, subhanallah ne, la ilaha illallah ne, duka dai astaghfirullah mun yi zikiri a cikin watan Ramadan. Na bakwai a watan Ramadan mun ninka aikin alkhairin mu ko da da ba da dabino ne mu ma mun kyautata mu ka ɗauko dabino ka ce wane na dabino duka mun yi shi a cikin watan Ramadan sa'annan tare da tsarau mun yi haƙuri a cikin watan Ramadan idan muka fahimci wayannan ayyuka guda takwas ɗin wanda muka gabatar a cikin watan Ramadan wanda kuma komin ƙanƙantan mutum komin rashin kulawan mutum komai rashin damuwan mutum ya kula da waɗannan abubuwa guda takwas. Muna iya fin juna, amma babu wanda bai taɓa wayannan guda takwas ɗin ba, mu riƙe su. To waɗannan abubuwan da muka yi, su ɗin ne yanzu za mu ci gaba a waɗannan watanni masu zuwa kafin wani Ramadan ɗin. Mu ɗauko daga kan azumi, mun yi azumi a watan Ramadan, wanda yake wannan azumin wajibi ne, rukuni ne ma a cikin rukunin musulunci. To bayan da azumi ya tafi, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala tun da mun riga mun saba da azumin a Ramadan, azumin kwana talatin ba hutu. To yin azumi ko ci gaba da azumi bayan watan Ramadan abu ne mai sauƙi ga duk wanda Allah ya sauƙaƙe mu. Allah ka sauƙaƙe mana. Dan babu kuma wani azumi da ake yi yana ya kai talatin bayan watan Ramadan har wani Ramadan babu. sai dai in mutum ne ya je ya buge wani ya kashe shi ko ya kashe wani da gangan ko ya kashe shi da kuskure shi ne za a ce ƙilan zai yi azumi guda sittin a jere ba ko kuma wanda ya yi jihari ya zo ya kamanta bayan matarsa da bayan mahaifiyarsa wai don kada ya kusance ta yanzu kuma yana son ya kusance ta to shi ne ƙilan irin shi za a ce ya yi azumi sittin domin ya samu damar kusantar iyali amma dai ba wani azumi talatin irin na azumin Ramadan sai kilan Sha'ban wanda manzon Allah yake yakan yi azumi da yawa a cikin wata to tunda babu talatin ashe duk wani azumi yanzu da zamu yi yana da sauki bisa na Ramadan da muke sai dai idan Allah bai yassare ma mutum ba bai sauƙaƙe ma mutum ba ya Allah ka sauƙaƙe mana ga yadda azumi za su biyo bayan Ramadan tunda Allah da muka yi ma na Ramadan shine dai har yanzu yake a watan Shawwal muna watan shawwal ne. babban abin da farko ya kamata mu kula da shi shine mu san watannin musulunci saboda mu san ayyukan da yake cikin watannin dan wani ba ruwan shi shi bai san wani aiki a wani wata ba in dai ba gidan an sa biki ko zai kwashi adashi ko zai karbi albashi ba idan haka yana da muhimmanci mu san watan musulunci saboda mu san ayyukan da suke ciki yanzu dai muna watan shawwal in karkare za mu shiga da. in mun gama za mu shiga zulhijja mun gama da watan musulunci kenan sai kuma a shiga sabon shekara a ce muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada ula jumada thani rajab sha'ban sai ramadan Allah ya samu dace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana yin azumin kwana shida a cikin wannan wata da muke ciki da muka ce shawwal yau goma ga wata saura kwana ashirin ko kwana sha tara watan ya ƙare. To a wannan watan Shawwal ɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya mana yin azumin kwana shida. Ko kun san dalilin wannan azumin? Ga dalilin yin azumi. Manzon tsira sallallahu alaihi Ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadan ashirin da tara muka yi ko? To duk wanda ya azumce shi gaba ɗaya sai kuma ya yi azumi shida a wannan wata da muke ciki na Shawwal, to za a rubuta ma mutum ladan ya yi azumin shekara ɗaya ne. Allah Azumin shekara ɗaya wanda ba hutu, akwai wanda zai iya yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata har a ce ka yi shekara ɗaya. Ko kun san yadda mutum zai koma? Sai hankali. Ai azumi ma wanda ake yi mafi yawa shine azumin Annabi Dawud. alaihi salam shine azumin da za ka yi yau gobe ka huta jibi ka yi gata ka huta shine azumin amma wannan na shekara ɗaya ne za a rubuta maka don ka yi azumin kwana shida a wannan wata na shawwal lissafi ne ake yi azumi guda ɗaya yana madadin azumi goma ne a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu idan muka lissafa goma su talatin za mu samu nan ɗari uku, za mu samu nawa ɗari uku. In kai shida a wannan wata ɗin, nawa kenan goma su shida, nawa kenan sittin. In mun haɗa sittin da ɗari uku ya zama nawa ɗari uku da sittin. Kwanaki na shekara guda nawa ne? Ɗari uku da sittin ne. To kaga wannan shine lissafin kayi azumin shekara ɗaya. Wanda wannan falala ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda yake ba bayansa. Ya Allah ka ba azumin kwana shida in ka haɗa shi da Ramadan zai sa a yi baka ne a rubuta maka ladan yi azumi kwana ɗari uku da sittin in ba Ubangiji ba babu mai irin wannan kyauta amma